Yanayin zaman ɗarɗarɗin da aka shiga a baya sakamakon barazanar sai da yawo game da harin da aka yi hasashen yiwuwar dakarunta za su kawo nishar ya sa majalisar sojojin da suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum yanke shawarar rufe sararin samaniyar ƙasar ta Nijar a ranar shida ga watan Agustan da ya gabata. To amma bayan shafe makonni akalla hudu a ƙarƙashin wannan tsari a sanarwar da suka bayar hukumomin sun bayyana sake buɗe sararin samaniyar ga jiragen jigilar fasinja da na harkokin kasuwanci tsakanin nishar da kasashen duniya matakin da masanin sha'anin suhurin jirgin sama tsohon ma'aikacin filin jirgi alhaji mustapha kadi ke ganin ya zo a kan lokaci shina da muhimmanci a huskar sana'a a huskar zamantakewa kuma kan mu manta da ɗalibai namu waɗanda ya kamata su je karatu a ƙasashen waje ko su dawo gida ko waɗanda tun lokacin da aka yi shi mulki suna can ƙasashen waje suna jiro duk jirgin da zai tashi jamhuriyar Nijar nan birnin Yamai in Turkish ne in Tunis Air ne in Royal Air Morocco ne to ku tabbata da kai marasa lahiya a ciki za su kai marasa lahiya kuma za su ɗauko magani kuma su kawo a jamhuriyar Nijar domin haka tun daga farko tsaye da zirga-zirga ta jirage bai kamata ya ɗauki lokaci ba yanzu da Allah ya sa an yi haka sai mu alhamdulillah to sai dai jiragen sojoji da jiragen musamman ba za su ratsa sararin samaniyar Nijar din ba sai da izini na musamman daga hukumomin kasar shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar import export Alhaji yakuba da maradi na fatan ganin za a zuba ido sosai kan jiragen da za su shigo da masu fita daga wannan kasa daman duka kasuwancin da ake yi yawanci dai duk da kanmu muke zuwa ko kuma mu wakilta daga cikinmu wasu su je su yo ciniki su zo insha Allah lalle za a ga sauki saboda jiragen nan da suke taya su da kan suna kawo wasu daga cikin kayayyakin nan wanda muke sayowa kuma ga jirage na ɗaukar kaya misali su waɗannan masu riƙon ƙasa ta yau sojoji ƙwararri ne a bisa ga fannin tsaro mun san sun ɗauki matakan cewa za su rarrabe ɗan duma da ɗan kabewa wato shine cewa jirage waɗanda suke zuwa saboda su kawo arzikinsu mu kuma mu arzuta da su su kuma su arzuta da mu misali fannin kasuwanci tsakaninmu da su kuma za su rarrabe da jirage waɗanda za su zo don su cutar da mu. Matakin na zuwa a wani lokacin da ake fama da karancin man jirage sanadiyar takunkumin ECOWAS sabili kenan masana ke gargaɗin gwamnatin Nijar ta ɗauki wannan matsala da mahimmanci wannan matakin ne sun ba mu damar mu ce ita ma kamfaninmu ta matatan mai wadda ake masu ras ta soma hidda mai na jirage tunda hidda mai na jirage baya da wuya wato wajen da huwal mai kinan na birut huta ɗaya za a ƙarawa sa a hiddo mai na jirgi sanarwar hukumomin ta ce an umarci ma'aikata su yi tsaye kan na'urorin fake sararin samaniya don hango kai da kawon jiragen da za su ratsa ƙasar ta nijar a yammacin asabar ɗin da ta gabata ne wa'adin ayyukan sojan faransa a nijar ya zo ƙarshe kamar yadda hukumomin ƙasar suka shata a yayin da a yau litinin ake ci gaba da zaman dirshan a wuni na hudu a sansanin sojan faransa da ke nan yamai a ci gaba da matsin lambar ganin sun fice daga ƙasar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar